kallonmu da sauraronmu a cikin wannan shiri namu na mu tattauna. Barka kowa da warhaka da wannan lokaci da kuma sake kasancewa da mu a cikin wannan shiri. Kamar yadda kuka sani wannan shiri na mu tattauna shiri ne da kan duba akan al'amuran yau da kullum. Ba don komi ba sai a yi fashin baki domin gane wasu gaske wasu lamura da suka cakuɗe ko suka shige mutane duhu. To a yau muna tare da Alhaji Yusuf MD Bakura. gogaggen ɗan siyasa kuma wanda ya gwagwarmaya akan siyasa akan wasu batutuwa da suke tasowa waɗanda suka shafe shi da kuma siyasa shi alhaji yusuf md bakura muna maka barka da zuwa cikin wannan ina yi maka barka dai to kwanakin nan dai labarai sun karaɗe social media whatsapp a facebook da dai duk wasu kafafen yada labarai na zamani cewa ana ta yada raɗi raɗin cewa ka bar jam'iyyarka ta pdp ko kana shirin barin jam'iyyar ka koma jam'iyyar adawa shin menene gaskiya shi wannan lamari ko wannan labarai da suke yawo labaran kanzon kurege ne ko kuma suna da tushe a to labaru dai ne wanda mai karantawa bai fahimci menene ake yadawa a social media ba nima da ka gansu haka ni ma na gansu a a social media ina son in tabbatar ma jama'a mutum bai yiwa a gina gida da shi tun yana hili a kawo komai a gina shi a shiga cikin shi a zauna a gina shi da shi sannan ya kuma a rosa gidan nan da shi wanda bai yiwa inda ya san ciwon kansa abubuwan da suke yaduwa a social media masoyana ne wasu kanne ne wasu yara ne wasu da sauran wasu ɗaya ne na yada roƙo da tunatar da shi mai girma gwamnan jihar sokoto na cewa suna neman amincewan shi da kuma roƙonsa na cewa a biya ni wasu hakokin na da at riƙe ga da gwamnatin jihar sokoto ni ma na gan su a media na karanta na kuma ga menene su amma ba manufan barin fati ba ne to kayan maganar haƙoƙinka mutane za su so su san cewa wannan haƙoƙin waɗanne irin haƙoƙi ne kake bin gwamnati a'a aiki ne mai girma gwamna ya bani to kuma aka ɗan samu aka sai na tsawon lokaci har ya kai yanzu wanda yake ba bai biya ba to rashin biyan ne su yaran da muke muna ta gwagwarmaya da su ne tun 2018 after yanzu ba mu bari ba to shine sun haga ya dace da su tunatar da mai girma gwamna su roƙe shi na cewa da Allah suna da kunshi da girman Allah na ya waiwayo ya diba matsala na ya biya ni to idan aka duba ita jam'iyyar pdp eh, a nan jihar sokoto kwanakin nan akwai guguwa ta sauyi sheka da ga jam'iyyar pdp zuwa jam'iyyar adawa da yake ta faruwa kusan kullum in ka bude social media sai ka ga wannan abubuwa to me kake ganin ya jawo wa'annan abubuwa shin irin haƙoƙinku ne irin ku ne kun kai yawa wa'anda ba a ba ku haƙoƙinku ba kuke ganin ya kamata ku canza sheka ko kuma me ke faruwa dai a takaici uh, shi dama ita siyasa ta gadi wannan idan irin wannan lokacin ya zo wannan ya fita da an taɓa shi wannan ya fita don ba a kula da shi ba wannan kuma don abokin shi ko dan uwan shi ya koma can za su canza a ita ma pdp ta tana karɓan irin waɗannan bakin kuma tana karɓar su a matsayin da kamfi su kuma ana hida daga cikinsu zuwa wajen da kamfi wani yana kallon miye dalilin da ya sa na hita daga pdp ya koma apc ko kuma daga apc ya dawo pdp a yawanci wannan abin ya fara faruwa tun daga lokacin da an ka yi zaɓuɓɓukan hidda wani na jam'iyyun gaba ɗaya pdp an wa wasu ba daidai ba apc an wa wasu ba daidai ba shine su waɗanda aka wa ba daidai ba daga pdp daga apc sai su hito sai su koma wani wuri amma kaga ba a samu irin wannan badakalar daga pdp ba bayan an yi kammala zaɓe a ce wasu sun hita sun koma nan wasu 'yan takara babu wannan badakalar ko ɗaya a cikin jam'iyyar pdp sannan kuma yanayin abubuwan da suke kawo haka shine rashin kulawa ko oho da aka yi da matasa kuma su matasa su ne ƙashin bayan duk wata al'umma ci gabanta a duniya ma ba a najeriya ba ne balle kutu ba suna buƙatar kulawa da samun abin da za a yi saboda bahaushe ce wai da ko ne gara yaɓe da sabon gini aka ce ko ƙara yaɓe to kaga ah, although in na zo wajen ba shawara zan ba da shawara ga gwamnati abin da ya dace ta yi akan abubuwan da suke faruwa yanzu a ɗan kai daɗi kayan magana ta matasa cewa eh, ba a yi musu abin da ya kamata a yi musu ba menene ya kamata awa matasa jihar sokoto ba a yi musu ba a naka eh, mahanga a'a ba na ce wai ba a wa matasa komi ba ba haka na ce ba abin da na ce ya kamata a ce an kula da su fiye da yadda ake kula da su yanzu saboda su matasan da su ne 'yan siyasa kuma su suke siyasa su suke da ƙarfin siyasa sannan ita gwamnati mai ci da ta adawa akwai bambance-bambance a cikinsu ita da gwamnati take gudanar da mulki don haka komi na ƙarhi yana hannunta ƙarhin mulki da fawa da mi da suna hannun gwamnati mai ci a yanzu ta ko ina take inda gwamnati ne to gwamnati shi ce kuma ta matasa ne to don haka abin da ya sance ce har suna zuwagewa matasan suna koma wani fati saboda karanta kulawa da su ne saboda ita apc nan ba ta da mulki ko tana da mulki ne ba ta da mulki amma dai mutane na sha'awar zuwa wajen domin kwaɗayi wane ya samu yana zaton shi ma in je ya samu wane ya samu suna ganin cewa in suka je su ma za su samu domin mi shi jagoran wannan tafiyan nasu ya, ya ba su dama ka shigo shi da kuma ba da abin shi gwargwado ko da naira biyar biyar ne aka kula daga aka baka naira biyar ko goma ko ashirin ko ɗari ko ɗari biyu an damu da kai in ma ba a damu da kai ma a ce an saurare ka an zauna an saurare ka an san menene matsalan ka ko a yi ko ka a yi oho amma dai kai wanda ka zo da matsala aka saurare ka ta yi daidai kuma za ka ji daɗi ni ƙarfi domin dama shi talaka abin da babban gurinsa shine ya shugabanni su ba shi dama ya shigo cikinsu ya faɗi matsaloli ne ko ba za a yi ba in ba a yi na wani ba za a yi na wani to shine kawai yake damun tafiyan gwamnatin tare da wa'anda an ka wakilta domin su wakilci jama'a saboda shi gwamna ba aikin shi yawa gare shi yawa gare shi ya kamata in bai nan akwai masu taimaka mishi akan akan irin waɗannan lamuran da yake gudanarwa to amma sai abu ya cet babu gidan da zaka je a matsayin ka ɗauko jidalin ka na koda na magana ne inda zaka je ka sauke ta ba wani wanda zai baka audience on wannan waɗannan maganganu da da, da sauransu alhamdulillah irin in ka diba ciyaman na fati gwaranyo to shi ne ma komi dare komi rana ko wani irin lokaci ka kira shi zai ɗauki wayan kai saurare ku menene su to amma ai mutum ɗaya ba ya ɗauka jinka na biyun shi shine muntari mai gona shi ma kai ne yana iya bakin kokarin shi amma dai not fully abin da ake bukata a siyasance a sokoto ba wani fati da yake da karfi a sokoto ko ake son shi a sokoto wala wanda ya wuce pdp tun can azal tun 1999 ba wani fati da ya tasiri inda ba za a samu wasu ɓata gari ba da suka shigo a cikin 1999 din da kuma rashin lahiyar dan takara wannan lokacin ba wani fati da sakwatawa so kamar na pdp a matsayin ku na jigajigai na jam'iyya wayanda kuke kusanci da ita wannan gwamnati kun taba yin ƙoƙarin yin mashi mai girma gwamna hannunka mai sanda akan irin wayannan matsaloli ko kuma a'a kun zaɓi ne kawai ku zo ga midiya ku ku faɗi irin wannan maganganu ba ha ganin kamar mutum ya samu ciki ne yuka ne ya koma yana kirari ba haka bane ai idan kana son kanka kuma kana son al'ummar da kake tare da su wanda kuka tashi gari daya aka haife ku waje guda da sauransu dole idan kana son ci gaban fati da kake ciki to sai ka faɗi inda ya yi kuskure ko kuma inda yake da kuskure ya gyara gyara kayanka bai zama sauko maraba ba sannan kuma in kana masoyi na kwarai na abin da kake so irin wannan lokacin ya kama dole ka gaya mutane tun tunda har yanzu akwai sauran rana shanya gari har yanzu akwai sauran ranar da za a iya shanya gari a kanta akwai dan daman lokacin da za a iya gyarawa amma idan muka ce ba za mu faɗa ba to suwa za su faɗa mu dai ne ka shigo cikin kababen watsa labarai mu biya a ba mu hili mu kare mu da nan da kaduna da ko'ina da abuja da ko'ina a najeriya da jaridun najeriya ba wani dan jarida a nan kasar nan wanda na, na pepa ko na eh, eh, daily hausa da daily trust da su punch da mi duka mun yaba gwamnatin nan da kudaden mu muke yi ba wani kwamiti akwai an ka naɗa mu na yi ba za mu zo mu kada gwamnati haka dai ba ina sakwata kun ba wani gidan rediyo da zai ce bai sanni ba ko gidan eh, rediyo da bai sanni ba akan haraka kariyar gwamnatin mai ci yanzu to kuma in mun haka ta yi kuskure mun haka lokacin da ake yi ana zazayen mu dole ko mu hito mu yi musu kanta barga su gane menene muke magana a kai to baka ganin yanzu gashi ana ta canjin shekan nan kuma abin nan da yawa ne ake canjin sheka daga jam'iyyar kuta pdp zuwa jam'iyyar adawa ga kuma zaɓe yana karatuwa bai wuci wata biyu ko uku ba a yi zaɓe yanzu ba ka ganin lokaci bai kure ba na yin wannan gyare-gyaren da aka ganin cewa ana iya yi kafin kafin kafin zaɓe. Ah, ai dama shi duk wanda ya koke ko ya koka ko ya ganin ba a kyauta mai an ka tafi idan aka bi shi za a gane kamar mace ne mata ka ta yi tashi in ta yi tashi in kana son ta kai da kanka mijin ka san ka taɓa ta laka ina ta yi gidansu ta yi in ta bi gidansu ko gidan yan uwanta ta bi sai ka bi in ka bi magabata za ka samu menene aka yi kaza to na bari ba zan bari ba matan na tuba in ji bahaushe ko mijin na tuba ba zai rasa biko ba to sai ka yi bikon matarka da fatan ba za ka sake yi mata abin da ka yi mata jiya ko shekaran jiya ba haka ita ma in ta taba ka kacce ta gidanku da samtan abin da za a neme iwayenta za su neme ka mi ta yi ka za ta yi a baka hakuri a lallaba ta a sake dawa da ita da haka ni waɗanda gadi kamfis ɗin da na gani sun je ne da ƙwaraje a cikin zuciyarsu wanda an taɓa su kuma suka nuna an taɓa su to ko yanzu ina kiran ah, gwamnatin jihar sokoto da wakilai na pdp irin su ah, shi ah, bello gwanai da yake nasa yana ta kokarin shi ba dare ba rana yana bakin yinsa ko yanzu a sake bin waɗannan mutanen matasan nan matasan nan su suke da ƙarfin da za su iya tsare mutuncin ƙwara'aka su suke da ƙarfin da za su je su kaɗa ƙwara'a su suke da ƙarfin da duk abin da za a yi su yi don su yi protecting ɗin fatin da suke bukata to in suka wace mana mu yi wani da wa sannan in ba a kyauta musu ba da suwa za mu kirawa da haka dole dai su za mu kira su zo mu ba su haƙuri abubuwan nan da aka yi musu a dawo da su a ji matsalolinsu a kyauta musu shi yasa na gaya maka ce har yanzu akwai sauran rana ta shanya gari baya yi magana ka ce matsalarsu shine babu wanda zai saurare su idan sun zo da korafi eh. Ah, to kuma yanzu kana ga kana maganar shi ciyaman fati ah, alhaji bello gwaranyo ya kamata ya ɗauki matakin zaunawa da wannan mutane shin waɗanda sun kasancewa ba a saurara su ba a ganin yanzu ba su tunanin cewa yanzu yaudarar su ne za a yi tun da da ba a yanzu ne ake ganin suna da amfani za ake kokarin a sake jawo su ga jiki ai da ma duka harkar duniya haka take haka take tafiya wasu lokuta ai idan ka diba ka ce haka nan to da duk dan Najeriya bai APC duk ɗan najeriya ba zai apc because ta hanyar duk da an ka gaya mishi aka yi mishi alkawalla an yaudare shi bai yiwa ku inda an ka yaudare ka ko manzo sallallahu alaihi ce haramun ne a cije ka so biyu a rami ɗaya to amma yanzu sun sake da suna lallashin mutane kuma suna son su sake yaudaran su to haka wannan yana da bambanci mu kuma a gwamnatin mu an yi aikace an gani duk da halin da ita gwamnatin ta cinci kanta da kuma gwamnatin kasa ta najeriya gaba ita cinci kanta ah, shi mai girma gwamna ya yi iyawayin shi ya ga cewa ah, ya daɗaɗa ma jama'a sokoto rai da wasu muhimman ayyuka wanda ba gwamnati ce ta yaya ko ta surutu ba sai dai ta kaje ka gani in ka ga dama ka ka gani in ka gani za ka tabbatar da cewa a cikin gwamnatin da aminu da an kai a jihar sokoto tun daga kan har yanzu to aminu ya shiga cikin manya-manyan gwamnonin da ya kamata a yaba musu kuma a tarihinsu sai dai na biyu shine makaraban da ya saka su ne matsalar gwamnatin jihar sokoto kuma ita ce jam'iyya ta wannan wanda aka yi saka kaci tuntuni ba a kula ba domin shi yana ce shina fafatukan me zai samu jihar sokoto don ci gabanta su kuma da aka bari tare da talakawa nan ba wani wanda zaka ce mutum guda wanda za a ɗauko waya ta tas a bugata don dan talakan ƙasar nan ya same shi ya faɗa mai matsalan shi na jihar Sokoto Wala babu shi ban san shi ba wannan in ban da Bello Gwaran yau wallahi duk cikin su babu wanda bai da ki ga waya wanda wala ba su da namban ka ba su ɗauka ko kuma su gani suna da ita ma su ke ɗauka to su ta yaya za a yi ta bukatar kai su ma a ofis gudu ba sa zama gidajensu a ofis ɗinsu da something in aka tambaye su ce ba su samun komai ba su samun komai dan me ba su aje su ba kayan maganan makarrabai misali muna ka duba ita jam'iyyar apc ya ita ce mai mulkin najeriya gaba ɗaya wasu suna ganin cewa ko ita san sama ɗin abinda matsala kenan cewa rashin ba a ba mutanen da sun ka cancanta mukaman da ya kamata a mutanen da ya kamata a cancanta ba a ba su mukamai ba ba ka gani shi abin disemtin abu ne ke faruwa nan ma kasa matakin jiha shi ne na gaya maka ai ai dama shi abin da ya ka ɗauko ka ah, an ɗauko ka ne ko ai ma minista ko ai ma commissioner ko ai ma dg ko ah, ana ce dg ko ai maka sa babba ko karami in aka damƙa maka amana amana ce aka baka shi amanan da aka baka ka ɗauke ta ka kai ma wanda ya baka amanan nan akan ah, yanayin da ma'aikatarka ko kuma al'umman da kake jagoranta a siyasance ka kai ba a yi ba to in ka kai ba a yi ba me kama bakinka ba za ka faɗa cewa ka kai ba a yi ba tun da dama shine aikinka yan ka dauka kana kwamishina kana wani abu za ka yi memo za ka yi kaza yan akwai matsala za ka isko mai girma gwamna ka mai girma gwamna magana to amma ko wani cikin su kaga mai zai ma bai samu ba wayo shi Allah wayo shi kai ne wayo kuma bai aje makamin ba in baka samu a jama bakin jini da mutanenka da kuma a jama bakin jini da al'ummanka da a jama bakin jini ga gari mista ba za ka aje baka huta a san baka samu duk waɗanga da aka naɗa mun san su wasu mu ne wasu abokanmu ne wasu mu ne dukkan mun san su mun san ya suke ya suka tashi a garin nan me ainihin mallaka abin da suka mallaka kuma mun san me suke da shi yanzu in ba ku samu ta ina suka samu wannan cintoshi suka yi dukkan mun sani kuma jama'a sakwato sun san wannan da za ka cewa wai ba ka samu ko mai girma gwamna bai kula ka wannan labari ne kawai da rashin abin faɗa. kamar yadda hake magana wasu na cewa ai siyasa kamar kasuwanci ne ka zuba jari don ka ci riba ba ha ganin irin wannan abubuwa da ke faruwa su mutanen da hake magana ba kokarin suke sai sun yi da kuɗinsu da sun ka zuba da ah, wurin siyasan nan makahin masu yi kokarin waiwayo waiwayowa kan su talakawan da suke jagoranta ba ai ita siyasa ko tana sa kuɗi ba ga ma'aikata take sa su ba ko kuma kwamishinoni ba don ban san wani kwamishina da aka ce yau je kawo naira miliyan ɗari ba ko hamsin don bai da ita bai ma san wanda an kai an kaci zaɓe ba in ma aka bi ta haka na a garin ku su kwamishinan a garin su wa ya kawo ya kawo kwara a garin su ne mutum nawa ne a cikin kwamishinan suka kawo kujerun kasashen su ko kuma anguwannin su babu shi mai girma gwamna ya cewa kamar abokai ne na tafiya masu ilimin da za su iya taimaka mishi a cimma burin da yake da shi ga sakwatawa to amma duk lokacin da makalabbai suka, zama ba su da wani ah, abubuwan da za su nuna to dole ita kuma saman gwamnatin ta zama ta wargaje kamar yadda ka ce a farko ministocin duk a gare mu yanzu babu wanda masu kuɗi ne biliyoyi ne wanda an ɗauko su lokacin ba su da kokobo kuma ba su iya ba shugaban kasa shawara shi yasa abubuwan nan da suka zo suka lalace to haka shi ma cinci kai ne saboda alal misali in kana tanawa ya yi asamen da yawa wanda yake yi wanda ke kuma ba shi ɗaya ba ne yana yin shi ne saboda jihar Sokoto dan yau inda a ce yau Allah ya taimake shi an ce shi ne dan takarar gwamna Eh, shugaban kasa a Najeriya daga Sokoto yake duk wani dan Sokoto dole shi alfahari da shi cewa daga garin su an kai kuma yin haka din ma ya taimaka ma sunan Sokoto ya sake kowa a idon Najeriya da duniya baki da na cewa ya hito takara ya jajirce ya yi abin da zai yi Allah ya bashi ba haka wannan samin ne wanda ya shahi duk wani ba basakwace a ce ya goya mai baya da addu'a da wannan lokaci yanzu kuma Allah misali baya bai samu takarar shugaban kasa bai son kuma a sake barin sakuto a baya a kan siyasa aka yi mashi diji yana son a ji a ta abubuwa yau yan aka ce Allah ya kaddara PDP ta kawo gwamnati a sama jihar Sokoto ba ta zama baya duk wani abu da ake buƙatar jihar Sokoto ta yi in ya sani ko aka sanar da shi ko wanda ya sani kafin ya bar gwamnati in ya faɗa ma eh, shugaban kasa Atiku Abubakar Sokoto an yi an gama da haka ga alheri ne mu gare mu a jihar Sokoto kawo yanzu dai su wa'annan makarraban ana iya cewa sun kasa kenan ga nauyin da an ka dora musu sauki wallahi sun kasa wallahi sun kasa kuma sun kasa faɗa mana menene ina ne suka samu matsalan yin haka nan saboda alal misali ba kowa bane yake neman ka wai don neman su lebi hannunka ba a'a saboda ai ba wani wanda adda arzikin da zai iya cire da sakwata sai Allah da ya halicci mutane shi wangan din da ake ta gwagwarmaya da shi da ake ta bala'in da shi a jihar Sokoto menene ya kawo haka alherinsa ne duk wani aibi nashi na ɗiba kuɗin jama'a da mi da an kai duk ba sa gani saboda ana yana badawa daga in zaka je ko da naira goma ne zaka samu wani in ya je ba kuɗi ba ne yake nema shawara ne yake son ya basuwa wadda za ta iya kawo ci gaba ga jiha in baka karba ba in ya basuwa wance ya bai wanda in baka dauke wannan ba zaka dauke wannan wata ta haƙarin ka sai ka sanar mai girma gwamna to in bai yi ba kana da maka ce kai ma ka faɗa ba a yi ba to amma ina ma aka ganka ba wani kwamishina a garin nan wanda zaka ce ga shi yau kasa inda yake da ka tashi zaka isko shi banda gwanda gobe shi ne kawai zaka isko ka isko shi gida tun yana kwamishina tun yana ciyaman na firamare ba tun yana ina shi kawai zaka yi isko a gida gida kwance zaune an hidda abinci sama ga mutum hamsin ɗari sun ci abinci a wannan wurin kuma an tashi mai naira dubu mai dubu biyu mai dubu ashirin mai ƙarar dubu ɗari mai hamsin zai kakkasa wanda babu a ce da Allah gobe ka dawo a baka wala ban da shi ban san wani mai kujerar sakwata ba mai kama da wannan sai kuma 'yan siyasa shine bello mai gona mun tari shi ne kawai zaka isko shi ko ta ina yake ko ga waya ko mi ya basuwa a aika maka ka zo ka karba da sauransu to ai su biyu ba za su iya kammala abubuwan da ake ci a gari ba bari mu dawo dai har yanzu muna cikin maganan nan ta canjin sheka akwai raɗe-raɗi da ke cewa mai girma mataimakin gwamna alhaji maniru dan iya da mai girma Jerman sokoto suna shirin canza shiƙa <laughs> daga jam'iyyar pdp zuwa jam'iyyar adawa ta apc ya kake kallon wannan maganganu saboda bahaushe ya ce idan ka ga hayaƙi na tashi to ƙasa akwai masu mason wuta menene gaske shi wannan lamari a dipti gwamna zan ce abokina ne kuma mai gidana ne kuma na kwarai na amma dai ni tsakanina da shi wallahi ba mu taɓa magana mai kama da wannan na cewa md zan bat pdp zuwa wani fati ba kuma duk inda ya gani a duniya yakan mutunta ni yakan ba ni lokacinsa da komai nashi mu tattauna sannan hasashen mutane irin hasashen mutanen garin sokoto ba yau aka saba ba ba kuma yau aka saba irin waɗannan raɗe-raɗen da kamfen wani zai hita wani zai hita ba ba yau aka saba ba ala misali shine mai girma deputy gwamna ba siyasar jihar sokoto ta wannan karon ta hada shi da mai girma gwamna ba in kana itinawa mai girma gwamna yana speaker tare da honorable munir dan iya yake a can kuma shine babban hadi yana cikin babban hadiminsa a kan mulki min shine sa nashi a admin kuma na kusa da shi kwantan da kutan suka dawo siyasa ta dawo da su sokoto tare suke tare ya ɗauki kwamishinan lokal government na kananan hukumomi ya bashi suka shekara hudu lamai lafiya aka zo kuma su ta kama daga pdp mm, daga apc zuwa pdp wanda ke bai yi kasa a goya ba shi munir dan iya din ya ci primary election a wannan lokaci uh, gwamna ya je neman takarar shugaban kasa karo na biyu na eh, karo na farko bai samu ba yayi na biyu ya dawo kuma shi mai girma mataimakin gwamna ya bashi tikiti ne shi kuma ya bashi deputy gwamna a wannan lokaci sun shekaru uku da wani abu aka zo aka yi primary election ba a yi primary election ba aka zo aka yi sulhu wanda yake dama dokoki guda uku ne ko a yi kato bayan kato ko a yi sulhu ko kuma a yi primary election duk wanda ya ci wai alhamdu ya, ya wadatu ga dokar ƙasa aka zo aka yi sulhu mai girma mataimakin gwamna ya jaye ma uban domina na yanzu ya jaye ma dukansu sun ka jaye mishi domin ba shi ɗaya ba ne Sagiral yana cikin 'yan takarar gwamna daga baya ya jaye shi bello gwaran ciyaman na yanzu yana cikin 'yan takarar gwamna muntare shagara yana cikin 'yan takarar gwamna dukansu suka yadda suka sa hannu cewa sun jaye kuma sun ban ma uban doma to kamar yadda kai wannan magana hasashe to kuma an sha yin hasashen irin haka kuma ya zo ya zama gaskiya musamman shi da mai girma gwamna wanda ke ci yanzu yana jam'iyyar pdp haka aka rika yana apc aka rika yada jita-jita cewa zai koma pdp kuma haka ta kasance ya koma pdp din baka ganin labari zai iya maimaita kan shi lokaci eh, yanzu abin da zaka diba anan shine da dawon mai girma gwamna pdp a lokacin da na apc da wannan raɗin suna da bambanci alhamdulillah na farko dai shi mai da'awa wanda aka da'awa cewa zai zama zai ba pdp nan babu wani alama ko wace iri wadda ta nuna cewa zai ba pdp sannan a lokacin da aka ce ya jaye ba tosa shashi aka ba ana hagen da za a yi firamare election din ne saboda ma mai girma gwamna ce in ba su yi sulhu ba su je su yi zaɓe daga ƙarshe shi ya sa hannu na cewa ya aminta da wannan yarjejeniyar da an kai na abin ma'uban doma sannan sai kuma ka diba tare shi fa da shi ya tafi majalisa suka dawo tare da jihar sokoto babban wuri shine a kowace jiha shine a maka deputy gwamna ko a maka kwamishinan ƙananan hukumomi saboda duk an ta gwamnati tana wannan wurin duk al'ummar jiha tana tare da kai a wannan lokaci aka akasin da aka samu na takarar gwamna da Allah bai bashi ba because Aminu eh, gwamna Aminu bai iya bada mulki ga kowa ko ga kai ne bai san an kai cinci kanshi gwamna ba ya dai waye gari ya ga kai ne gwamna sannan kuma karo na biyu kana gani a duk Najeriya babu wani gwamna da anka ka ya ci gwamnati da dan majalisa na tarayya guda uku a cikin goma sha ɗaya uku ne kawai yake da shi a sanata a wannan lokaci guda uku bai da ko guda a 'yan majalisu talatin sha hudu rai suna da sha kaga ta ko ina ana gabansa amma da Allah ya shi gwamna sai aka ce yau ga Aminu ya samu gwamna da ƙuri'u 342 to kaga cewa wani abu ne wanda Aminu ya yi kowa sanan Allah ka bada mulki shi kai na yi a lokacin nan ɗan takarar mataimakin gwamna ne shi ma ya tabbatar da Allah yake da mulki because irin wannan tsananin eh, irin wannan eh, tsere da aka baka sosai ga al'umma kuma Allah ya tabbatar da kai gwamna wannan Allah ne muka san yana bada mulki ba Aminu ba da haka ko yanzu da Allah ya yi maniro gwamna to Allah zai gyara maniro ga duk wani shugaba da adda matsayin ya gyara wannan kuma ya zama gwamnan jihar Sokoto to kuma inda aka bashi yanzu ba mamaki shi ne alheri a wajensa a wajen ubangiji saboda ai mutum gwamna yake gamawa kamar yanzu mai girma eh, mai girma gwamna yanzu ina yi? sanata zai yi shi ma mataimaki ne takarmi yake yi to ko gobe Allah ya sake hada suka yi ta su biyu a wajen a majalisa kaga abokin amana sane wanda ba wanda ya san ina suka hadu sai Allah mai waya san sirrin su sai Allah to amma mutane ne na jihar Sokoto wanda yake duk zaman da an ka gani sai an yi ƙoƙarin a ya matsa shi to ranka daɗe ƙarshe wace shawara za ka bada don ganin cewa abubuwa sun daidaita cikin jam'iyyar ku ta pdp kasancewar yanzu dai banda ta riga ta auku an yi ta kwashe muku 'ya'ya suna koma jam'iyyar adawa kuma in kun kai sake kuna ganin ba wani abu ne abin da yana iya kawo muku matsala lokacin zaɓe ya kake ganin ya kamata a shawo kan wannan matsala a wannan magana yanzu ta wuce ta mutum guda ko biyu ko uku a da farko dai ina son in yi kira ga tsohon gwamnanmu kuma uba gare mu kuma mai abin ya tada hannu ya faɗa a jihar sokoto a ji shi shi ne alhaji tsalhatu ba fara tsohon gwamnanmu muna kira gare shi muna kira ga manya-manyan shugabannin pdp tsohi da sabbi muna kuma kira ga shi kai ne shugaban fati bello gwaranyo ina sake kuma kira ga bello mai gona ina kira da sumun tare shagari da duk wani wanda adda ruwa da tsaki na wannan gwamnati sun san me yake faruwa a jihar sokoto in an yi sun sani in ba a yi ba sun sani kafin in yi kira ga shi gwamna mai ci yanzu allah misali dole su san da wa suke faɗa waiwa abokin waɗansu wanda aka bugawa ne ya haɗi a take shi ko kuma wanda aka bugawa ne ya zaɓi da tashi sai ya gaba da an kai in ba sani ba mu tana musu da allu maga takardawa maku ne suke faɗa ya san siyasar sokoto ya san siyasar jihar sokoto yana bin ka ko baka biyo shi ba yana yi maka ko baka yi mishi ba da haka jajirtacce ne dan siyasar da ba a irin wannan haɗin da shi wallahi haɗin kusa da kusa shi zai yi ma'allu na ƙin ƙari su san da wanda suke faɗa ya yi wannan faɗan baya ma komi baya da matsayin komi akwai sitin gwamna a wannan lokaci su tuna abin da ya yi a wannan lokacin sai da ya mai da mutane dpp ka tuna yadda ya bayan ya ci mulki sannan ku tuna yadda an kai shekaran jiya da shi bai da mulki a jihar sokoto to har yanzu fa ba wani abu ya canza ba saboda kwara da da arba'in 342 wallahi tallahi mu zabura mu nemo ya za a yi mu same su a kan miliyan biyu da ɗari biyu da arba'in mu samu su ina ne za mu samu su a jihar sokoto amma zama haka wallahi ba zai haihu mana da mai ido ba da haka mu tashi tsaye mu tabbatar da wanda muke faɗa da shi kamar magana mai girma gwamna ne tsohon gwamna ya ce na san abin da ba ku sani ba aka yi shiru ana tambayan shi menene shi sai ce ba ku san zahin faduwar zaɓe ba sannan mutanen da a akwai kada su yi bi cewa wai suna wa aminu gwamnati tambuwal wani alfarma ne a'a wallahi wannan yaƙi kowa shi taimaki kanshi na rantse da allah ya da aminu ya yi tolerating ɗin 'yan adawa na rantse da allah kuka yi da gwamnatin nan ta hannunmu wallahi muna son garin sakkwato na an kaihe mu nan iyayenmu suka kaihe mu muka tashi muka kawai wallahi sun tallahi ba zai zauna a wajenmu ba ina son gaya muku gaskiya ku san da wanda kuke faɗa pdp jihar sokoto ku dawo ku nemi matasa ku nemi wanda an ka taɓa ku juyo ku tabbatar da cewa wallahi kun gyara zamantakewa ku tare da mutanenmu na jihar sokoto jama'a masu kallonmu da sauraronmu a cikin wannan shiri na mu tattauna duka-duka anan muka kawo ƙarshen shi wannan shiri a madadin duk waɗanda suka taimaka wannan shirin ya zo gare ku musamman bakonmu na yau alhaji yusuf md bakura a jigo cikin jam'iyyar pdp mai mulki a jihar sokoto sai wanda ya ɗauke mu hoto a daidai wannan lokaci buhari kajiji nake cewa ku huta lafiya